kwallon kafa ta Barcelona ta sanya sunan dan wasan ta Lionel Messi a cikin tawagar jerin dan wasan club din wanda za su kece raini tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan a ran Talata a kasar Italy a gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai a matakin wasan rukuni duk da raunin da ya samu na karaya a hannunsa a makonni biyu da suka shuɗe. bayyana sunan messi a cikin tawagar ta zo da bazata ganin yadda a farko aka yi hasashen cewa mafi akalla zai shafe tsawon makonni uku na jinya kafin ya dawo fagen taka leda sai dai tun a makon jiya an ga dan wasan ya fita filin atisaye da kungiyar ta barcelona wadda ba a tsammaci zai yi gaggawan fara buga wasa ba Messi bai samu damar buga wasan da kungiyarsa ta Barcelona ta lallasa abokiyar hamayyar ta Real Madrid da kwallaye biyar da ɗaya ba a wasan La Liga mai taken El Clasico. Haka kuma wasan da suka samu nasara akan Inter Milan da ci biyu da nema. Messi ya samu rauni ne a cikin wasan da suka doke kungiyar kwallon kafa ta Sabiya da kwallaye hudu da biyu. Kocin kungiyar ya ce ko dan wasan bai samu damar fafatawa da kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan a ranar Talata ba to tabbas dan wasan zai samu nasarar fafatawa da wasan da za ta yi da kungiyar kwallon kafa ta Real Betis na can kasar Spain din iya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin BOA huta lafiya